يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدمك صاحب هدوء أولا مسلاتي من البركة إن شاء الله na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum yau da ikon allah za mu tashi a kan darasi na biyu a wata na ramadan hijira shekara ta 1443 muna roƙon allah ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya ba mu ikon aikata daidai shekara ta nuna ce shekara 1440 da da arba'in shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku haka na faɗa? haraba mai yake zai tabbatar kayi ce fa muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin ahalin Qur'an wanda su je sune ahalullah muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan wata mai albarka ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayen mu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya haskaka kabarinsu muna roƙon Allah ta'ala ya malaman malamanmu ya gafarta musu ya yafe musu muna roƙon Allah ta'ala ya jikan ƴaƴanmu da zuriyarmu Allah ta'ala ya gafarta musu muna roƙon Allah ta'ala ya jikan dukkan ƴan uwa da suka riga mu gidan gaskiya da imani muna roƙon Allah ta'ala ya hada fuskokin mu da nasu a gidan aljanna gaba daya muna ƙara roƙon Allah ta'ala dukkan bukatun da muke da shi a ɗaiɗaikun mu Allah ya biya mana bukatun da muke da shi a matsayin mu na al'umma Allah ta'ala ya biya mana fitintinu da muke fama da su a wannan ƙasa musamman a bangaren arewa maso yamma muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki Allah ta'ala ya nuna mana bayansu Allah ta'ala ya magance mana abin da ya fi ƙarfinmu waɗanda suke ta da fitintunu Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiru ba Allah ta'ala ya mai da bala'i da fitina da kare a kansu waɗanda suke cin riba da abubuwa da ke faruwa mu ba mu san su ba amma Allah ta'ala ya san su duk mai cin riba da waɗannan fitintunu da kisan kai da ake yi muna roƙon Allah ta'ala ya hana shi kwanciyar hankali a duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala tun a duniya ya kaskantar da shi a lahira muna roƙon Allah ta'ala ya kaskantar da shi muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suka riga mu gidan gaskiya dalilin waɗannan jarrabawa da duk wata jarrabawa da suka riga mu da imani Allah ya karbe su a matsayin shahidai waɗanda suke raye Allah ta'ala ya kare su idan ta mu ta zo Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu sai an samu karin kafofi na sadarwa da ke daukar nauyin wannan tafsiri jiya mun tsaya ina ji akan na hamsin da kudu yau an samu karin na hamsin da biyar zuwa na sittin da biyu akwai alhaji ibrahim tukur salman dan buram ya dauki nauyin na hamsin da biyar da na hamsin da shida shida hamsin da biyar abc radio yola am daga tara zuwa goma na dare ta abc radio fm 95.7 na yola shi ma adamawa tara zuwa goma na dare sai alhaji ahmad abubakar walama alhaji ahmad abubakar walama ya ɗauki nauyin na hansun da bakwai shine amana fm radio daga gombe goma zuwa goma sha ɗaya na hansi sai alhaji muhammad murtala sale santurakin gidbi Ah, da haɗi da tallafin injiniya sabiu yan bello sun ɗauki nauyin ttv jalingo daga tara zuwa goma na dare sai na hamsin da tara hukumar gidan rediyo na alfijir katsina sun ɗauki nauyin wannan amma ina ji suna ne na matsayar da ok to ita mai gidan rediyon ita ta ɗauki nauyi shine alfijir rediyon fm 91.5 katsina daga hudu zuwa biyar na yamma sai alhaji shehu abubakar da jiya mun kira nasa a daidai lokacin yana nan zaune a gefe ya kara guda uku yana nan ko <laughs> to alhamdulillah ya kara na 60 da 61 da 62 akwai freedom radio fm 99.5 kano daga tara zuwa goma na hantsi sai na 61 bmc radio gombe 91.9 fm daga biyar zuwa shida na safe sai na 62 mta kaduna daga karfe biyu zuwa uku Allah ta'ala ya sa wannan hidima ta zama hujja gare su ba hujja a kansu ba Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna akan wannan hidima ya hada ladan mu da nasu akai ina zuwa da makasaru da ya hada ladan mu da nasu akan wannan muna roƙon Allah ta'ala ya karbi wannan a matsayin ibada wanda ya isar da sako na addini yana samun lada insha Allah ta'ala kwatankwacin wanda ya karantar da su idan su da suka ɗauki nauyin suka fi mu kyakkyawar niyya a wurin Allah ladan su zai fi namu gaba ɗaya so hatta adadin ladan ya ta'allaka da karfin kyan niyyar mutum da alakar da ke tsakaninsa da Allah so da haka wannan hidima ce mai girma kuma babu duk wanda suke ɗaukar nauyi ɗin nan za ka samu kuma a ɓangaren ciyarwa da taimakawa ba su da kasala musamman ga waɗanda muka san su muke mu'amala kai tsaye da su a cikin akwai da suke aminai ko abin da ya kama da haka to waɗannan su ne fa'irin ayyuka na alkhairi da ake bukata mu yawaita a cikin irin wannan wata mai albarka ba wai mu banta waje ɗaya ba a cikin masu wanda yanzu ba su da aikin alkhairi ko guda ɗaya a ramadan in an yi sa'a shine su kame daga ci da sha nan ma ba su iya yin sallah akan lokaci in an yi sallah amma duk wanda ya aikin alheri sai sun masa hisabi kowa ne sai sun yi hisabi wani ai yanzu ba kaza ya dace yi ba kaza ya dace shi yana da kudin bai yi ba bai ciyar ba bai dauki nauyin karantarwa ba bai gyara masallaci ba bai taimaki islamiyya ba amma duk wanda ya aiki shi kuma sai ya yi hisabi akan aikin amma shi kuma ka je daga cikin zuriyarsa zuwa ƙauyensa zuwa garinsu babu wanda ya san aikin alherinsa na naira dubu goma amma duk wanda ya shi kuma sai ya yi hisabi to ba bala'i da ya kai wannan a rayuwa wasu suna aikin alkhairi mu kuma mun shagalta da musu hisabi ba ma aikin alkhairi in kana neman asara duniya da lahira ita ce wannan idan ka ga wani yayi ba haka ake yi ba ba wai zaka bar hisabi ba ne. kai sai ka ɗauko dukiyar sai ka zo kai abin da ya dace haka ake yi shi ya gyara masallaci ko ya gina ko ya biya karatu kai abin da za ka yi suka ce to ai ba haka ake ba abin da ake kaza ne kai ma sai ka ɗauko miliyan goma ko ashirin naka sai ka yi yadda ake sai ya koya daga gare ka to haka ake ba a kalubalantar mai aikin alheri da surutu ana kalubalantarsa da aiki ne da ya fi irin nasa inganci mafhum tsayin kula da wannan kuma ina aiki da dama ganin cewa a cikin najeriya ƙasa ce da allah ta'ala ya gare mu akwai masu wadata akwai wanda ba su da shi a irin wannan wata na ramadana lokaci ne da ya zama wajibi a kanmu wanda ke da hali ya taimaka wanda bayi da hali waɗanda ba su da hali daga cikin yan uwanka na jini yan uwana na jini daga cikin makwabtanka daga cikin makwabtana daga cikin waɗanda kuke sallah tare da su wajibi ne kowa ya duba wane ne ne ke kyautatawa wannan kyautata ba bangaren abinci kadai ba tare da cewa iya wanda suka fi kowanne muhimmanci manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi yana cewa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah ta'ala fi dunya wal akhira wannan hadisi ya cikin sahihul jami hadisi na 6614 fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan wani mutum da ya sawwakawa wanda ya iya cikin halin ƙunci. na bangaren abinci ne ko abin sha ne ko kuma wahalan aiki a ramadana kowane irin bangare ko kudin magani ne ko wajen zama ne sai ka taimaka wani mutum da ke cikin kunci to a baka labari a baka labari cewa Allah ta'ala zai sauwaka maka rayuwarka a duniya da lahira idan yau ka ki wani makwabcinka guda ɗaya ko wani abokinka ko wani almajirinka ko wani malaminka ko wani abokin sana'arka da ka fi shi wadata sai ka sauwaƙe masa rayuwa a ramadanan nan ka tambaye shi me kake bukata na abinci yana bukatar shinkafa buhu biyu ya ishe shi bayan nan nawa ne kudin cefa ne da kake bukata sai eh, sauran abubuwa da nake bukata a ramadani ishe na gaba ɗaya naira dubu ɗari biyu ne a a ƙara kudin ɗinkin yara fa eh shi ma dubu ɗari uku da sai kake ga shinkafa buhu biyu ga naira dubu ɗari biyar dan ne dan ka sauwaka masa dukkan bukatun ramadana annabi ya ce a maka bushara a baka glad tidings cewa kai ma Allah zai sauwake maka kuncin duniya da lahira shi sa duk masu bayarwa ba ka gane bayarwa dalilin kyautatawa ya talauce ba a taɓa yin wani mutum da ke ciyarwa fi sabilin lahi dalilin wanne ya zama matsayaci ba ba a taɓa yi ba amma kuma an yi marowata da dama da suka talauce shi yasa wani magabaci ke cewa wai aruni bakhilan tsala umran bi bukhulihi wa hatu kariman mata min kasratil bazl in ka isa ka zo mun da wani mutumin da dalilin kyautatawa da ciyarwa da taimakawa yayi me ya talauce aluni bakhilan tsala umran ku bani marowacin da ya tsawon kwana a duniya dalilin rowa aka ce wane da ajalinsa shekara hamsin ne amma dalilin rowa san da ya shekara kamalin don yaƙi ne ya fi kyautar da arzikinsa an taba samu sai ce ku kawo mini wani mutum kuma kariman mai kyauta da kyautatawa wanda dalilin kyautatawa ya rasu aka ce da ajalinsa shekara tamanin ne amma sai ta sadakar da arzikin sai ya rasu a shekara hamsin an taɓa haka ba a taɓa yi ba da rowa halauci ba ya kara ma fada afuwan rowa ba ta kara ma fada ɗaya a duniya ba a taɓa haka ba kuma rowa ba ta kara sa ba za ta sa ka yi kiba ba rowa ba za ta sa ka yi mai ka shiga gidan da mai kyauta bai shiga ba duk waɗannan ababen arzikinka daban da Allah ya baka in ka ba wani daban in yau idan kana da hali ka ɗauki miliyan ɗaya kace wani bawan Allah ga kyautar miliyan ɗaya wannan fa bai shiga cikin arzikin da Allah ya baka zaka ci bane ba sannan idan ka hana kowa ka tara akawun ɗinka wannan tarawan ba zai sa ka ci arzikinka ba sai ka sa akawun ɗin sai bankin ya kare sai kuɗin ka tafi a banza ko kuma ka ɗauko kuɗin saboda rowa kuma a face duba ya iya yiwa ko kuma kuɗin da ka ƙi taimakon sai ka je ka sayi wani fili sai ya zo ya shiga rikici sai a kwace sai a ce don zuba naka bane kuma kai baka aikin alheri ba kuma a duniyan ka rasa shi shi yasa duk kyautar da kake yi da kyautatawa ba ka cin arzikin da Allah ya sa wai zai shiga jikinka ko kuma za ka tufatar da kanka da shi wanda dama ne Allah ya baka ka kyautata haka idan ka hana kowa kudin da ka mallaka da ba arzikin da za ka ci bane kana gani za ka rasa shi ke sa wajibi ne a wannan hali kowa ya duba waɗanda zai iya kyautatawa a cikin mu akwai wanda zai iya mutum daya akwai wanda zai iya mutum biyu akwai wanda zai iya uku akwai wanda zai iya biyar akwai mai goma akwai dari akwai mai dubu akwai wanda zai daukar nan mutum dubu dari biyu ma idan ya ga dama kowa Allah ya shi gwargwadon abin da zai iya wajibi ne mu yi kokari kar mu dogara da cewa sai wane da wane za su yi a'a ita aljanna kowa ta kansa yake ne ba idan wanda yake kowa kuɗi a Najeriya ya ciyar ba za a zo kilin kiyama a bashi aljanna ya baka attachment ka shiga ba babu ne in yayi nasa ne kai da baka da shi albashinka dubu ashirin da wannan din zaka nemi yardar Allah kuma ka san juhudul muqilliya cikin mafi falalan aikin alkhairi shine kokarin marashi baka da shi amma kai alkafura bal al'imani a wannan wurin sai kai al'imani sai ka taimaka to wannan shi yake sa Allah ta'ala ya yarda da kai ba alkafura bane a nan eh wannan al'imani ne a wannan wurin so <laughs> da haka ayi kokari azumin ya fara ka yi kokarin ka sauwaƙe wasu mabukatan ka duba wasu ka akwai gidan marayu ba sa tsammani ba zato ba tsammani ka tura ƙaninka ko iyalinka abi abi mai bukatun su a azumi me suke da shi na damuwa a kai musu abinci da abin sha ka kwatanta abin da kake ba ƴaƴanka a gida a basu su ma su ji in baban su ya rasu dalilin addini sun samu wani baba da ke jin kansu wannan al'amari iya da muhimmanci ka samu wani dattijo da kullum sai ya fita yayi ice a jeji ya zo ya sayar ya ciyar da iyalansa ka tsaye da shi ka ce baba me kake ne wallahi ice ne na ciyar da iyalai nawa kake samu kullum ice ce dubu daya a wata nawa kenan dubu talatin ka ce baba bar wannan zan baka dubu casa'in yanzu daga yau ka zauna a gida ka yi ta istighfari da karatun qur'ani kai ta azumi har an ramadan ta kare to irin waɗannan dattawa da ba sa manta alkhairi har ya koma ga Allah yana maka addu'a to waɗannan ayyuka na alkhairi da Allah har mu sai sai gobe daga yau dinnan. kowa ya fara mu zauna mu ga me za mu iya yi Allah ta'ala bai tsora mana abin da za mu iya abin da za mu iya ya sani Allah ta'ala ya taimake mu in akwai tambayoyi gaba da biyu ko uku da lokaci da ya ja ta wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya gafarta wa iyayen malam amin ya hayu ya kayyum amin ya hayu ya kayyum na gode sosai ko da na aran ma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da sauran yan uwa duka da suke nan da zuriyar mu gaba daya malam hukuncin ibadan mace da ta yi bari wato miscarriage daga daga wani watan cikin da idan ta yi bari za ta daina sallah na biyu malam ga wace ta cancanci daina sallah hukuncin kwanakinta ɗaya ne da wacce ta haihu tambaya biyu kenan tambaya ta farko hukuncin ibadan mace da ta yi bari miscarriage daga wani watan ne idan aka yi miscarriage zai zama za ta ba za ta yi sallah ba akwai fatawa ta lajinatu da'ima lil buhusin ilmiya a mujalladi na biyar namba na 422 zuwa 423 suka ce dukkan cikin da ya kai kwana 81 idan aka yi bari to wannan ya shiga cikin matsayin jinin haihuwa ne matakinta matakin mai nifasi ne amma duk cikin da bai kai 81 days ba kwana 81 ana sa idan ya zo a kwanakin al'ada jinin al'ada ne in bai zo a kwanakin al'ada ba yana sa a matsayin jinin istihaba wato jinin cuta suna cewa a cikin fatawar su cewa innal janin kadi yukulak idan ya zama shi janin ɗan tayi da ke ciki an fara halittarsa zaharar zaharat aba'uhu min yadin wa rijlin wa ra'asin sai zama a jikin halittar da aka yi barin akwai alaman kai ya fito hannu ya fito misali sannan kuma kafa ta fito a jikinsa da aka yi in alaman halitta ta fito a jikin bari da aka yi suka ce wannan matakin matsayinsa ɗaya da jinin aihuwa ne idan kuma halitta ba ta fito ba kawai ya faɗo ne kamar gudan jini ko wani abu mai kama da haka babu alaman halitta wannan sun ce ba a ɗaukan jinin da ya biyo baya a matsayin jinin haihuwa dogaransu da cewa daga kwana da 81 ake farawa sun dogara da hadisi da yake mashuri ne a cikin koda arba'una hadith gidan kowa akwai shi aiko hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu iya arba'una hadith hadisi na hudu inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak فينفخ فيه روح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأدبه وعمله وشكي أو سعيد muhallin shahid matakan halitta kwana arba'in na farko aka ce ne arba'i na yawman nutufa kwana arba'in yana dugon ruwan halitta na uwa da uba sannan sun mai kunu muduka misal zalik ko sun mai kunu alaka misal sai kuma ya zama gudan jini kwana arba'in kaga arba'in ruwan halitta arba'in me gudan jini arba'in da arba'in ya zama nawa tamanin sai zango na uku sun mai kunu muduga to daga tamanin da ɗaya ake fara halittan tsoka da daga nan ake canja halittan wannan gudan jini ya ba da form na creation na halitta to daga nan suka ce daga kwana tamanin da ɗaya ake yi to daga duk cikin da aka yi kirda don ya kai 81 days a jikin mace sai ya fita to wannan jinin da ya biyo ba na ɗaukansa a matsayin jinin haihuwa ne za ta daina sallah da azumi daga baya sai ta rama azumi sallah kuma ba za ta rama ba mafu tsayyir wallahu ta'ala a'alam sai na biyu kuma da ta ce idan kuma ta daina hukuncin hukuncin da ɗaya ne da wanda ta haihu ko ba ɗaya ba ne eh hukuncin ɗaya ne idan ya kai 81 days kwana 80 da ya zama hukunci ɗaya ne da mene da mai haihuwa mai haihuwa kuma a magana mafi inganci tana yin kwana arba'in ne ba ta yi sallah ba saboda hadisi da yake cikin irwa'ul galil sai ta kharij a hadisi manaris sabir hadisi na 201 da ke cewa nafin nufasa ta ku'udu fi ahadi rasulillah arba'ina da ba'da nifasiha mata sukan zauna a zamanin manzon Allah bayan haihuwarsu kwana arba'in ba tare da sun yi sallah ba so kwana arba'in shine a magana mafi inganci amma idan jinin ya ɗauki a kwana goma daga nan sai ta gaba da fara sallah so ta yi sallan kwana sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sai ya dawo sai ta ƙara daina sallah idan ya sake zuwa kwana biyar sai ya ɗauke sai ta ci gaba da sallah so daga nan za ta ci gaba duk kwanakin da ya ɗauke gaba ɗaya komai ya zama an samu jufu to za ta ci gaba da sallah in kuma ya dawo sai ta daina daga ta kai kwana arba'in ko jinin ya zo ko bai zo ba daga nan sai ta ci gaba da ibadarsa idan yana zuwa kuma ta tawadda inda kulli salatin sai ta rika jaddada alwala yayin yin kowace sallah wallahu ta'ala a'ala wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya ji dan iyayen malam amin ya rab amin ya dal jalali wal ikram nagode sosai ko a roƙa mana malam batun tafsirinsa da harshen turanci kamar yadda ya saba mana a shekara da ta wuce to yanayi ne na kuncin lokaci babu kokonto ya dace a gari irin abuja a ce ana tafsiri da turanci a babu kokonto amma haɗawa duka biyu a darasi idan yana da wahalarwa gari ya zama an ware wani seshin na daban na turanci idan na samu lokaci zan ga yadda za a iya yi ko da dai na 'yan takaitattun kwanaki a cikin watan ramadan din amma ba alkawari na yi ba ya ta'allaka da damar da na samu da kuma abubuwan da suke gabana to idan mutum yana da ayyuka da yawa lokaci yana da wahala ko da wannan karatun jajircewa ne ya sa su ga baya tsayawa nakan yi sacrifice da yawa Allah shine shaida gabanin karatun yayi in ba haka ba da ba zai yi ba yakan yi kilashin da abu da dama amma na kan ba shi muhimmanci akan kowace harka ta duniya shi sa kake ga ake yin sa na kan ba da muhimmanci a kai za a yi kokari a ga abin da zai samu insha Allah ko da ku shekaru na gaba ne idan Allah ya sa kwanakin sun kai wannan yake assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum don Allah ina son a tabbatar wa malam ina kaunar sa don Allah daga Hassan ibn Usman Hadeja to a habbaka Allahun labi a habbasta ne fihi Allah da kake so na don shi ina roƙon ya soka Allah ta'ala ya samu cikin jama'a da suke shiga aljanna don soyayya saboda neman yarfinsa da daɗin da kake kana so na don Allah soyayya don Allah ita ce ake ce riba a cikinta duk soyayyar da ba don Allah ba to hayaniya ce da ban kaura Allah ta'ala ya ba mu ikon son juna don neman ba. assalamu alaikum malam wa alaikum assalam malam yaya hukuncin yin auren dole ko malam a ƙara ja wa iyayen mu hankali akan yin sa jiya mun mun tattaki yan mata da matasa akan kurakure na biki ko maybe shine wata take so kuma yau a tattaki iyayen muna kwankwasan kannanmu da 'ya'yanmu amma ba za mu iya kwankwasan iyayenmu ba <laughs> ba a kwankwasan iyaye amma kuma za a iya gyara musu kuskure da dabara eh, amma dai a yanzu ba ni zan yi magana barin ba da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na 6968 da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa la tunkahu dhikr hatta tusta'zan ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta sai an nemi izininta Allah ya ji kan malamin mu malam mai risala alfirawa da na san maganar su an dade a kanta Abu Zaid alfirawa ni wali abi in kafu ibn al-bikr bi ghairi ha wa in sha'a shawaraha ala ayi halin muna ga girman magabata duka kuma malami ne na Allah malam mai risala da mai mai akhadari duk wanda ya ga da suka bayanin aƙida da mu'amala ya san malamai ne bi ma'anar kalima Allah ya gafarta musu amma duk da haka idan maganar dan adam ta ci karo da maganar manzon Allah sai mu ce da kulla qaulin inda qauli muhammadin wata magana ana barin ta in ta dan adam ne kuma ta ci karo da maganar manzon Allah saboda a cikin mu shi kada ake yi wa wahayi ne ga ya mana sanabi yace la al-bikru hatta tusta'azan ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta za a zo a tambaye ta ana neman izinin ki kina son wani in ce ke eh. kuma aka ga addininsa da ɗabi'unsa sun yi kar a duba arzikinsa ko matsayinsa in dai ɗabi'u da addini ka duba ba ɗabi'un addini ne amma sai aka ware su saboda me saboda nagartan aure na da alaka da ɗabi'a in an samu wani ustaz ne amma bai da ɗabi'a zai kira uban zaga ya kira uwar zaga kuma yadda ka san dan boxing yadda ka san Anthony Joshua ka zai ta dukan ka to wannan ba daidai bane shi yasa addini a wajen aure bayan an duba addini mutum sai a duba sa, a samu mutum mai kunya mutum mai ladabi mai sanin girman na gaba mutum mai haƙuri mutum mai juriya mutum mai kawar da kai in baka da wannan ɗabi'un da mace kullum rikici kuke ciki kullum rikici ne ita mace default inda shine ka ɗauka kullum a karkata take Shi ne default position ɗin, in ta miƙe sai ka ce to yau ribar kafa ne wannan haka annabi ya karantar ba tunanin ɗan adam ba ne. annabi ya ce daga cin kari aka halicce su to za ka ala ayi halin a ƙa'ida? in namiji ya zo ta ce wannan take so iya da addini da ɗabi'a sai a bashi idan wanda ta kawo babu ɗabi'a babu addini sai ku ce a'a wancan wannan bai yi ba sai a zauna da ita a nuna mata haɗarin abin da take fuskanta idan uba kuma yace ko ba ka so za mu aurar da ke to a nan kuma ana iya kai a yi auren auren ya zama bai inganta ba shi auren gaba daya In ka duba sharha na sayyidu muslim ta aliki na sheikh muqbil bin hadi alwadi a shafi na 160 ya kawo magana na hadisi na ibn Husayb hadisi na Buraida bin Husayb cewa anna fatat جاءت ila النبي sallallahu alaihi wasallam wata budurwa ta zo wajen manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi sai take cewa inna abi zawajani ibnu akhihi li yarfa bi khasifatahu cewa annabi ya aurar da ni ga yar ga dan dan uwansa wato dan baffana ya bani yayi wannan dan ya dauka ka kawai darajarsa ne a wurin baffan na wa iya da ni'imomi to baba na iya neman shiga wajen sa sai ba da ni wadansa ya yayi ne dan personal benefit din ba dan maslahata ba kawai liyarfa bi khafifatahu sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi fa fawwada ilaiha sai annabi ce al'amarin yanzu naki ne kina da zabi sai kace a ma fa al Lakin lakin aradtu an ta'alama nisa anna laysa lil aba fihi amrun tun da babana ya bada auren ni na amince da hukuncin da babana yayi amma na kalubalanci hukuncin ne don na ilmantar da 'yan uwana mata cewa iyaye ba su da ikon yi musu auren dole amma tun da babana ba da ne na zaɓa na bece tun da kin zaɓa je ki auren kiyaye. to a ka'ida aka yi wace aure na dole aka tilasta ta dole sai ta zauna a gidan malamai suka ce a ka'ida za a ba ta zaɓi kamar da cikin fatawal mar'al muslima na ibnu usaimin mujalladin farko nan ba na 343 sai ce kina son auren in tace tana so aure ya in tace ba so to aure ya lalace amma dan a samu maslaha yace sai a ga alkali a ce ba ta so kai sai ka bata to zaka alkali sai ce mata babu aure shi da abu ya tabbata tana da ikon gobe ta je ta yi sabon aure wallahu ta'ala a'lam zaka auren dole a daina yi wa 'yan mata an aka yi akwai cutar da su kuma ba addini bane tare da 'yan matan yanzu ba duka suke da hankali ba sai ka zauna da yarka ka rika nusantar da ita akan rayuwar duniya menene duniyar dan ya zama in za ta yi zaɓi ta yi zaɓi na kwarai ba ta yi zaɓi na hayaniya da ban kaura ba saboda daga yin aure shine gaban yin nasarar mace a rayuwa ko lalacewarta idan uban ƴaƴan ke zo ba mutumin kirki bane daga nan amari ya lalace sai bayan an yi zuriya kuma sai a ce an gane halinsa ba na kwarai ba kuma ya zama al'amari lokacin yayi jinkiri ba yadda aka iya Allah ta'ala ya hada kowa da kowa da salihan abokanan zama muna cikin suratu ali imran sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama fara ma aya ta za mu tashi za mu tashi a daidai kan aya ta 30 da 33 bismillah arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إن نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنت وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من الله إن الله يرزق من يشاء إن الله اصطفى آدم للي الله يازى النبي آدم ونوحا كما الله تعالى يازى النبي نوح wa ala ibrahima kuma Allah ta'ala ya zaɓi iyalan annabi ibrahim wa ala imrana kuma Allah ta'ala ya zaɓi iyalan imrana alal alamina akan sauran halittar da ke cikin sammai da kasai gaba daya inna Allah hafsafa lalle inna littauki ne emphasis ne lalle Allah don haka inna na zuwa da taukidi kuma na nasaba Allah kuma shine ismuha wanda ismuha dama inna tana masa me nasaba dalilin nasaba na sake nan istafa a matsayin fi'ili ne ma bi sai kuma ainal fa'il shine muqaddar huwa huwa shine zamirun yaudu ila Allah adam kuma shine maf'ulun bihi al-awwal sai kuma nuhan maf'ulun bihi as-sani ala ibrahima ala shine maf'ulun bihi as-salif ala imran na hudu sai kuma ala ibrahima mudafun wa mudafun ilayhi mafhum saboda ibrahim kalma ne a jami shi yasa ya zama da nasaba fi muhalli na me na jarri ko insha Allah don haka inna Allah lalle Allah istafa ya annabi adam ya annabi nuhu ya zaɓi iyalan ibrahim ya zaɓi iyalan imranin alal alamina akan sauran halittunsa suna ce ta Allah dukkan abubuwa da ya halitta a duniya yakan fifita wani akan wani a cikin watanni goma sha biyu da Allah ya halitta sai ya sanya wata ramadana dungurungun ta fi sauran kwanaki a ɓangaren darare sai ya sanya daren lailatul kadar ya fi kowane dare a duniya a bangaren wuni sai sanya kwanaki goma na farkon wunin zulhijja sun fi kowane kwanaki falala a duniya ya halicci mala'iku ya sanya mala'ika jibril ya fi kowa falala tare da dukkan mala'iku masu falala ne ya halicci halittu a duniya gaba daya ya sanya a cikin halittunsa mutane yan adam sun fi kowa daraja a cikin yan adam Allah ya fifita wanda suka yi imani da shi sun fi kowa daraja a cikin masu imani da shi ya tantance ya zabi annabawa da Manzani sun fi kowa daraja sunna ce ta Allah duk abin da ya halitta za ka ga ya ɗaukaka wani akan wani ba a cewa kalmar istafa sai dai in an ɗaukaka wata ni'ima ce wanda ba kowa yake da ita sai a ce to ba amma inda abin da kowa ya mallaka ne to a nan bai zama istafa sai dai zama mai kawai ni'ima ce da an ama alaiha ala kulli ahadin amma kalmar istafa shine wata ni'ima ne da an ba wa wani amma wani bai same ta ba don haka a nan sai Allah ya ware zuriya guda hudu zuriyar annabi adam zuriyar annabi nuhu zuriyar ibrahim zuriyar imrana sai ce ya ba su wasu irin falala da bai ba wa sauran halittu ba kuma sunna ce ta Allah a dukkan halittun da yakan ɗaukaka wani akan wani haram ba laifi ka mu misali ɗaya ko biyu ko abin da ya sauwaka Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas hmm. inna sami'un basir ولقد كرمنا بني آدم وحمدناهم في البر والبحر ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا جزاكم الله خيرا برن أوتي آية كبير نفارة لإساء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا cikin Isra'i ta 70 Allah ta'ala yace wa haƙiƙa karram na bani adam mun karrama ɗan adam mun girmama dan adam akan ne akan duk sauran halittun da Allah ya da muke gani in ka cire mala'iku Allah ta'ala ya karrama mu akan su halittar mu tafi ta zaki tare da muna tsoron zaki ta fi ta giwa ta fi ta kura duka muna tsoron su kana ga maciji ka gudu masa amma guduwar nan ai ba girmama ba ne tsoro ne in aka ce yau ka zama maciji zaka so ka zama ba wanda zai zama yau za a mai da kai jeji zaki a kora ka jeji akwai mai jefkata babu me dalili don Allah ya karrama mu akan sauran halittun da yayi duka mun fi su kuma yace wa hamalnahum fil barri wal bahr muka dauke su a cikin ruwa da kuma kan tsandauri sai ka ga jirgin ruwa yana tafiya yadda ka san gari guda da kayan da za a yi sati ko wata ana saukewa sai ka ga mutum dan tsuka cikin cikinsa wata ƙilla na wunsa bai wuce 80 kg ba shi yake tuka jirgin sai ka ga jirgin sama da mutum 500 600 ya tashi sama wake tuka shi dan adam ka taba ga zaki ya tuka jirgi in an ce ga direban wannan jirgin zaki ne zaka shiga jirgin amma dan adam sai ka shiga ya tuka ka me dalili saboda Allah ya karraba mu akan sauran halittu a bayan kasa mu muke noma mu muke kere-kere mu muke komai duk karfin zaki babu inda aka ce ga kamfanin da zaki yayi mota kuma duk karfin zaki tsirara yake yawo ko tufafi baya sawa shi sa Allah yake to mu ya halitta mu ya karra ba kaga a cikin halittunsa jinsin dan adam Allah ta'ala ya zabe shi a cikin sauran halittu na dabbobi da makamantansu duk yadda dutsen zuma ya baka sha'awa baka sha'awar ka zama dutsen ko kana sha'awa duk yadda fulawa ta burge ka a gadin a gida kana sha'awar ka zama fulawa baka sha'awa don a cikin halittun Allah mu ɗan adam ya zaba mu yan adam ɗin nan da wanda ya da akwai Allah da wanda bai daba ya shiga cikin wannan zaɓi din a wannan gaba idan ka ƙara imani da Allah kuma sai ya zama zaɓi ne akan zaɓi aya ta biyu da arama ya kawo na misali Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi wannan zai zama cikin suratul hajji aya ta 75 yace Allahu Allah yastafi yana zaɓa minal mala'ikata daga cikin mala'iku rusulan wasu su zama su ne manzanninsa mala'ika jibril yana kawo wahayi min babin misal maliku shine wanda yake mai tsaron wuta zaɓensa Allah ta'ala yayi to a cikin mala'ikun akwai wanda Allah ya ba su aiki irin jibril irin mika'il irin israfil irin munkar irin nakir irin ridwan dukkanin su waɗannan manzanni ne da Allah ya raba musu ayyuka to shine a cikin mala'ikun wasu manzanni ne wasu ba manzanni bane akwai waɗanda Allah ya ba su kula da wani bangare kai kake kula da saukan ruwa wani yake kula da wuta wani yake kula da ayyukan mutane na kware da na banza wani shine mala'ikan cire rai min babin misal so duk mala'ikan da aka ce ma ga responsibility da aka ba shi ya zama wani manzo ne daga cikin manzannin mala'iku wa minan nasi rusulan Shi ne ma'anan ayar so daga cikin mutane ma wasu Allah yakan zaɓe su ya ba su matsayin manzanni kamar da Qur'ani ya bamu labarin manzanni da Allah ya turo da annabawa wanda aran ma taba kawo mana a baya aƙalla guda ashirin da 25 kaga Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nasi rusulan to a cikin mu din ne kuma sai Allah ya fifita wasu akan mu sai aka samu manzanni da Allah ta'ala ya aiko su ga sunan da dama annabi Muhammad annabi Isa annabi Musa annabi Yusuf da makamantansu to sunna ce ta Allah wasu idan Allah ya halitta sai ɗaukaka wani akan wani yanzu a nan da muke tare a kodan da Allah ya ɗaukaka a cikin ma da suke da haddan Qur'ani a da ba su da shi tilawar da Allah ya ba wa aran ma da shi da sauran aran momi da ke nan babu kokonto wanda ya haddace Kur'ani iya da wata ni'ima akan wanda bai haddace ba iya da wata falala don mahaddata su a sune su ne ma'abota Allah mafu da hausance ka ce su ne iyalan Allah ba ‘ya'yansa ba su ne jama'ar Allah ake nufi kuma wa khasatuhu su ne keɓantattu zaɓaɓɓu na Allah taron mu a nan wurin ai ba kowa ne liman ba idan za mu yi sallah mutum ɗaya ne yake mana limanci limancin nan da yake mana muka amince liman ne a wannan bangaren Allah ɗaukaka shi a kanmu. a zaman da muka yi a masallacin akwai shugaban kwamitin masallaci da markazin senta gaba daya zamansa shugaba darekta general na ICICE to zabensa Allah ya dora ce shugabance mu akan wannan al'amari din mafhum tayyib lokacin da ka shiga jirgi zaka tashi daidai shiga jirgin da kai shi pilot din shugaban ka ne zaka yi mutu in zaka yi ka bari ya tashi sama ka ce baka yarda da shi ba a lokacin al'amarin yana hannunsa shi shugaba ne to sunna ce ta Allah za ka ga a wannan wurin wani shi ne a wannan wurin wani aka zaba a wannan wurin wani aka zaba wani dagaci ne wani mai anguwa ne wani sarki ne sai kana ji sarkin ka first class emia ne in ya zo gaban wani sarki kuma sai ga shi ma faɗi ya yi gaisuwa saboda mai gaba ma da mai da gabanta duk yadda kake ga wani ne mulki ne kake ga Allah ya zabe shi akwai inda kuma ya je inda aka fi shi mulki kuma shi ba sai ya yi suna a wurin to ita sunna ce ta Allah haka Allah yake ɗaukaka wani akan wani to da Allah ta'ala idan Allah ya zaɓi wasu akan wasu akan wata ni'imomi to in baka kai zuciya nesa ba a nan kuma shi yake kawo hasada yaya aka yi wane zama liman ba wane ba yayi aka yi wane ya samu matsayin kaza wane bai zama kaza ba yayi aka yi wane ya zama kaza wane bai kaza ba ai ko annabi Muhammad da aka bashi wahayin Qur'ani akwai wanda suka ce me yasa za a bashi ba za a nemi kun dan dan alƙarya manyan garuruwa a وقالوا لولا نزل هذا القرآن على على رجل من القرية عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما ما يجمعون جزاكم الله خيرا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وأن في سورة الزخرف آية 31 da kuma ta 32 suka ce me yasa da aka saukar wa annabi Muhammad Qur'ani suka ce me yasa Allah bai saukar da Qur'anin ga ɗaya daga cikin 'yan alkaryu guda biyu nan ba manyan makka ko ɗan zuriyar manya a makka sai a ko ɗan talaka maraya a ce shi ne annabi za a ba shi ƙorari in ba makka ba to a je tsa'ifa mana tun da tsa'ifa ba akwai manyan mutane a wurin a samu wani ɗan babban basara ke mana da in za mu bi shi mu bi shi da tushe cewa ɗan gidan manya ne suna da mulki a duniya sai kafurai da mushrikai suka kalubalanci Allah wal iyazu billah me yasa ya ba da ni'imar musulunci da qur'ani ga annabi muhammadu ba wane ba sai Allah ya tambaye su a aya ta 32 ce a hum yaqsimuna rahmata rabbik a tambaye su shin su suke raba rahamar Allah ne yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukuriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah yake tambaye su ku kuke raba rahamar Allah Allah ya ce mu muke raba ni'imar yadda muka ga dama mu sa ya zama mahaddaci wane ya zama sarki wane ya zama kaza wane ya zama kaza muna raba ta yadda muka ga dama ba wanda muke da zamu tambayi izinin sa wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'dil darajat Allah ya ce mu ɗaukaka wani akan wani duk halittun da Allah yana ɗaukaka wani akan wani to kaga annabi da aka bashi annabta da Qur'ani akwai da suka yi kalubalanta ita kuma sunna ce ta Allah duk inda Allah ya maka ni'ima duk kankantar da kuma sai ka gamu da hasada idan yau dan anguwar ku ne aka gida masallaci mai cin mutum goma sha zaka ce kai ne liman to wani ustadu yana safu na biyu da motsa za a kai ne liman ba shi ba yayi za a ce wani ne ba wani ba wannan sunna ce ta Allah idan kana ga wani dagaci a ƙauyen ku kana ga ba kowa bane yanzu akwai dan gidan sadaukar da yake ga me yasa aka ba wani ba a ba wani ba shi abun ya dame shi daɗinta shine ita hassada idan ana mata to ka rika murna saboda ita ce foundation ɗin ci gaba duk duniya ba a taɓa ci gaba ba hassada ba inda aka maka kai hakuri ka rike Allah to wannan shine gishirin matsawa gaba ba a koma da baya shi kuma mai hasada hasarinta shine ba zai taba ci gaban ba saboda mai saboda ita hasada tun tarihin duniya ba ta taba canza hukuncin Allah ba ba a taba yin wata hasada akan wata ni'ima ga wani dan adam annabi ko manzo ko wani bawa daga cikin bayan Allah dalilin wannan hasada ni'ima ta gushe ba ba ta taba yi ba a tarihin duniya ke sa ita ka'ida idan ka ga ba a maka ba to baka shiga ba ne amma in ka yi to ba makawa kuma jikin yan adam mafiya yawa akwai burbuɗin hasada shi yasa shaikul islam rahmatullahi yake cewa ma khala jasadin min hasadin yake asalin halittar da Allah ya yi wa dan adam babu jikin da a duniya babu gurgurdan hasada a cikin sa sai dai mumini dalilin imani da Allah sai zuciyar ta wanke hasada ta fita mara imani kuma sai zauna da kayan sa rumbu ya cika rumbu da ita kullun ta hana ta sakat amma jikin dan adam a yadda yake in ba imani ne tsarkake ka ba asalin ka akwai burbudinta a jikin dan adam ba amma lokacin da ka ji ta dame ka to akwai yadda ake magance ta na farko ka tuna wa kanka cewa fa duk abin da Allah ya hukunta ban isa na canja shi ba ko me nayi ba zan canja kaddara da hukuncin Allah ba na biyu karanta Qur'ani da fahimta yana wanke zuciya saboda ka ɗauki gaba ɗaya suratu yusuf da tadabburi gaba ɗaya a akan hasada da ɗan uwa na nabi su suka masa ne addiyan kuma sun canja hukuncin harijiya aka jefa shi amma abin da Allah ya kaddara zai faru san da ya zama sarki suka zo gaban suka faɗi suna gaisuwa ai ba su canja ba amma fa saboda hasada yana jin yaro karami haribiya an jefa shi amma a rijiyar Allah ta aka tsince shi aka je aka sai da shi har ya je gidan yari ya zauna a akan imra'atul aziz ya fito aka zo ba abin da ba a yi ba amma a matsayin da Allah zai kai sanda ya kai shi ya zo kuma ya zauna a kan kujeran mulki ya yi mulkin tun daga rijiya zuwa gidan yari zuwa sai da shi da aka yi aka ma sai da shi amma duk waɗannan abubuwa don ba su hada abin da Allah zai ya faru ba shi sa a duk duniya babu dan adam da zai hasada ya canje wani hukunci da Allah ba a yi ba sannan idan kaga kana tare da aboki sai kana hasada da shi imamu malik rahmatullahi alaihi yace the best way da za ka magance shine na farko ka yawaita faɗan alkhairinsa in public duk wanda ka kake tare da shi amininka ne ko aboki ba zai taɓa iya faɗan alherinka cikin jama'a ba to babban alama na cewa idan ya buya kuma yana cutar da kai duk mutumin da zai zo gaban jama'a ya zauna ya kira alkhairin kai ce aram abdullahi Zariya mutumin kirki ne bawan Allah ne salihi ne to wannan zai hana shi ya koma gefe faɗi sharrinsa amma duk wanda kake tare da shi ko wa'azi kake kai zaka faɗi alkhairansa shi ba zai taɓa kiran alkhairin ka ba a rayuwa to babu kokonto idan ya samu daman cutar da kai zai cutar da kai wannan cutarwan sirrin ne sa ba zai wato kuma public ya faɗi alkhairin ka ba sunna ce ta Allah imamu malik rahimahullah ke cewa idan kana son magancewa wato faɗan alkhairin wanda kake mahasada in public da ka ka dage ka faɗi alkhairin sa ko ɗaya ko biyu da kasani na biyu in ka ji ciwon ya motsa da hasada sai ka aika mar kyauta duk wanda ya tabbata a sunna ga wanda kake hasada da shi ka aika mar kyauta kyautar za ta saka so shi shi ma kuma zai ƙara fanka kana hasada da mutum sai ka tashi ka ce to a sayar buhun shinkafa a kai gidan aran mawa ne zai ji daɗi ya kiraye ta godiya to wannan abin da kai na kyautata masa yakan takaita zafin hasada a zuciyarsa a kansa kuma shi ma zai sa gaban ya samu dama yayi mai ya kyautata maka Dole na daga cikin irin hanyoyin da ake bi a magance hasada Allah ta'ala ya wanke mana zukatanmu Allah ta'ala ya kare mu daga hasada Allah ta'ala ya kare mu daga yawan ƴan uwanmu hasada waɗanda za su mana ko suke mana Allah ta'ala ya mana maganin su don haka inna Allah hasafa Adam Allah ya zabi annabi Adam ta wani bangare aka zabi annabi Adam na farko Allah ta'ala yake ya halicci annabi Adam da hannunsa na biyu annabi Adam shine Allah ya karantar da shi sunaye da bai bayyana mana sunayen me da mai kadai ba kawai an bada misalai bisa ga tafsirin Ibn Abbas annabi adam kuma shi aka fara halitta daga tabo daga ƙasa sannan annabi adam shine wanda Allah ya halitta ya fara shiga aljanna kuma aka halicci iyalinsa hawa'u daga jikinsa duka waɗannan nau'uka ne na nuna falalan annabi adam akan sauran halittu kuma shine annabi na farko na Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine annabin da Allah ya kira sunansa a wurare ɗaiɗai guda ashirin da biyar a ƙur'ani waɗannan duk abin da na kawo akwai misalan ayoyi sai dai saboda yanayin lokaci ba za mu iya kawo su duka ba wa nuhan kuma Allah ya zaɓi annabi nuh shi ma annabi nuh Allah ta'ala zaɓensa ya yi zaɓa na farko da muka ga Allah yawa annabi nuh shine manzo na farko annabi adam annabi annabi nuh kuma me manzo ne na farko mafhum to da wannan zaɓe ne Allah ta'ala yawa annabi nuh da ya kai shi a matsayin manzo sannan wasu malamai kuma suna da fahimta da cewa daga zuriyar annabi nuhu ne duniya ta wato kusan gabaki ɗaya zuriyar daga gare shi ne gaba ɗaya duniya ta wato waje Allah ta humul baqun so da aka da aka halakar da wani ɓangare waɗanda suka saura a duniya ana ga gaba ɗayan waɗanda suka saura 'yan adam a duniya suna da alaƙa na jini daga annabi adam so da annabi nuhu so da ka daga cikin ƴaƴan annabi adam so zuriyar annabi nuhu ita ta watsu a duniya wanda ba zuriyar ta ba ta watsu a duniya ba iya daga cikin falala na annabi nuhu iya daga cikin falalarsa yakan yi addu'a Allah ta'ala ya amsa masa take kuma annabi nuhu Allah ta'ala ya kira sunansa akalla a wurare guda 43 a cikin ƙur'ani sunansa ya maimaitu sau da. uku a Kur'ani, wa ala Ibrahim kuma Allah ya zaɓi iyalan Annabi Ibrahim idan aka ce Allah ya zaɓi iyalanka shin kai ne iyalan ka shiga ciki ko baka ciki magana mafi inganci kai ma kana ciki Za ka ma'anar shine inna Allah adama wa nuhan wa ibrahima wa alahu wa imrana wa alahu alaman alal alamina mafhum sai ba haka aka ce an zaɓi iyalan wani to ana nufin shi ma iya cikin zaben don dalilin ne dalilin albarkacinsa aka zaɓe su annabi ibrahim Allah ya zabe shi Allah ya maimaita sunansa a Qur'ani wurare ɗaiɗai sau goma sha takwas sannan daga cikin mafi zaben da Allah ya masa daga cikin tsabansa aka samu sayyidul anbiya'i wal mursalin daga cikin tsatsansa ka samu khatibul anbiya wal mursalin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin tsatson annabi Ibrahim ne yana da ƴaƴa ga gidan annabi Isma'il ga gidan annabi gidan annabi Isma'il daga nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gidan annabi ishaq an samu annabi yaqub daga nan annabi yusuf ya fito to zaka gida ne na annabawa da zuriya ta annasta? sai sa ake wa annabi yusuf kirari da al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja kuma jikan jikan mai daraja annabi dan annabi jikan annabi kuma jikan dan annabi aba ka taba ji mulki irin wannan da Allah a duniya ka taɓa jin sarauta irin wannan annabi ɗan annabi jikan annabi kuma jikan jikan annabi shi kaɗai ai wannan kaga ya shiga wa ali ibrahim su ne duka ala ibrahim da su ma allah ta'ala zaban su yayi annabi muhammad ya shiga ciki sallallahu alaihi wa ali imrana da iyalan imran wane ne imran tafsiri juna malamin tafsirin farko suka ce baban annabi Musa dan ana cewa Musa bin Imran tafsiri na biyu shine baban ainihin wa baban Maryam Maryam wacce ta aiki Isa alaihi salam wannan tafsiri na biyu na cewa Imran shine baban Maryam kakan annabi Isa shi ya fi tabbata kuma tsakaninsa a magana mafi inganci na malaman tafsiri tsakanin wancan imran musa bin imran da wannan ya kai shekara 1800 kaga ai zamani ne wanda yake mai wanda yake mai tsawo don haka ala imran shine wa shine baban maryam a cikin gidan aka samu ita maryam da Allah ta'ala ya kira ta siddiqa mai gaskiya ce a cikin tsatsanta aka samu annabi isa daga cikin ulul azumi minar rusul annabawa guda biyar da ke da first class daraja a wurin Allah ta'ala yana ciki kuma da izinin Allah Allah ya bashi wasu mu'ujizozi daga ciki shine mutum zai rasu da izinin Allah idan ya zo yake tashi sai ya tashi makaho idan ya zo annabi Isa da izinin Allah idan ya taba shi sai idan ya bude sai ya bude in ya samu kuturu yace ya su dawo da izinin Allah sai su dawo in ya samu mai kora ya taba kansa yace gashi ya tsiro sai ya tsiro idan ka zo ka zauna gaban sai ka gama buɗe baki sai ce cikin ka nan da kake ya ake haka na ga sobaro da ta nan wurin na ga ƙosai ta nan su ai bai dace ka haɗa ƙosai da shinkafa ba ga shinkafa ta gefe abinda ka ci a cikin ka sai ka ci ka yi wanke ka sa kaya ka sa gari ka goge ta ka fito sai ta ga cikin da kuma wannan kosan kamar fa ya dan fara rubewa ci ka ga yan tona wa gayu asara alhazini <laughs> to annabi ibrahim a nan ya fito annabi isa alaihi salam daga nan ya fito shi imrana ya zo wurare uku a ƙur'ani wannan shi ne ɗaya wuri na biyu ita ce ayata iz qalat imra'atu imrana sai na uku ya zo cikin suratun sahari bismillah ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها نفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتبه وكانت من القانتين wannan aya ta karshe a cikin suratul tahrim kenan ko aya ta 12 wa maryam ibnat imran allati ahsadat farjaha ai kaga zaɓinta da Allah yi maryam yar imran wacce ta kare al'auratta muka yi huri a cikin me a cikinta tunda annabi ita bayi da uba Allah ta'ala halitta shi da uwa amma huri mala'ika ya zoye kuma wasaddaqat bi kalimati rabbiha kuma ta gaskata da kalmomin mahalicinta wa kutubihi wa fi wa kitabihi ta gaskata littafin Allah ta'ala wa kanat min alqanitina ai duk wannan yabo Allah ya mata to da wannan shine imrana na uku a wannan wurare uku Allah ya kira imrana inna Allah haskafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana sai na biyu iz qalat imra'atu imrana sai wa maryam ibnat imrana allati zaka ka samu nan ayata 23 ayata aya ta talatin da uku a wannan sura da ta talatin da biyar da ta goma sha biyu a cikin tare duk waɗannan zaɓen su Allah idan ka zuriya ce zaɓaɓɓu duk ni'imar da Allah ta gaya wani da ba kowa ke taɓa zaɓa Allah ya yi mai iya yiwa kai ma kana da wata ni'ima sai shi ya mantar da kai ka ganta babu wani musulmin da Allah ya halitta da bai da ni'ima idan haƙuri kadai Allah ya maka da ni'ima wannan haƙurin ka rike shi zai kai ka aljanna shi kadai baka da komai sai haƙuri bayan imaninka da Allah zai kai ka aljanna wannan gida zaɓe Allah ya yi shi yasa Allah ta'ala ke cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wannan zai zama suratul qasas ko aya ta 68 so kaga wannan ma Allah ce shine yake yake halitta abin da yake so kuma yake zaɓa. yana halittawa yana kuma zaɓa ko kuma ka ce Allahu ya ji alu risalata Allah shi ya san ina yake sanya manzanci shi in ka ga an zaɓi annabi ba haka kawai ake ko abin daga sama a ɗauka ba babu wani annabin da Allah ya turo wanda da asalin sa ni gane ba a taɓa yi ba ko wani ɗan tasha ko ɗan kalare ko ɗan sara suka ko ɗan daba mai wannan sana'ar ya hakuri amma duk annabin da Allah ya so za a ga asalin tarihinsa tun daga yarin tasa sai wasu alamu sun bayyana mutumin kirki ne shine Allahu a'lamu ji alori salata wani sura nan? suratul an'am bangaren aya da nawa 120 da bangaren aya na 124 jazakallahu khairan malaki sa bangaren aya na 124 don haka alal alamina Allah ya zabe su akan sauran al'alamin menene ma'anar al'alamina na'am alam ba mun misali na Qur'ani da zai fasara mana al'alamin qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus wannan zai zama suratul shu'ara aya ta 23 da 24 Allah ya ce, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin fir'aunu yace menene mahaliccin alami na din sai annabi sai ba shi amsa da ta me kala rabbus samawati wal ard ma'anan rabbul alamin shine rabbus samawati wal ard haka tafsirin al alamin shine as samawati wal ard wa ma bainahuma dan ya ce, kala fir'aunu wa ma rabbul alamin kana rabbus samawati wal ardi wa ma kuma don haka al'alamin shine a samawat wal aradin wa ma kuma abun da ke sammai bakwai da kasai bakwai da duk abun da ke cikin su shine al'alamina waye mallake su shine Allah da aka fifita wannan zuriya guda hudu inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamina ai an fifita su akan halittu sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin su mafu tsaye na da alaka da aya ta gaba amma kuma mun wuce lokacin darasi sai dai mu yi hakuri mu yi kwanan jeji sai Allah kai mu gobe idan da rai da lafiya ma tashi kan aya ta talatin da hudu insha Allah ta'ala ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam